أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات

فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من فمن الناس تقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الحمد لله أنا كتأذين duka yi gudu godiya su kada su fata da Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya raya mu zuwa ga wannan lokaci da goma sha biyar ga watan Ramadan daren goma sha shida ga watan Ramadan daidai da kuma sha shida da wata afrilu shekara ta jira dubu da ɗari biyu da arba'in da uku miladiya dubu biyu da ashirin da mun haɗa wani masallaci na murgashi alhaji a can cancanci don gudanar da tafsirin alƙur'ani da aka saba yi a duk irin wani lokaci muna cikin suratul safar aya ta ashirin da shida za mu gani aya ta ashirin da Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم نعم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Ubangiji ta baraka wata ana yana ci gaba yan wuta waɗanda za a tattaro su waɗanda suka yi shirka suka yi zalunci tare da su da dangogon su kashi-kashi iri-iri halaye da tsara su da su da abin da suka bauta ma na daga shaidanun su koma bayan Allah Allah ta ne ce wa mala'iku ku ba su umarni su haɗu gaba ɗaya ku jera su sai wutar nan, amma ka karanta ayat Allah ya ce wasiqan ladina ko ila jahannama to bayan an kora in wuta an saka su suka hau kan sirati daidai hawa kan sirati sun sun zo wajen sirati ana ta ana ce a kai da su a wani a kan sirati ya na ce wace kuhu ina hun masulu Allah ya wani sirati shi ne Allah ta bari wa ta'ala sai ya sa a su tambaya ta kunyatarwa ta muzantawa ta nuna abin da suke kai kuskure ya la yake to malakun la kana su ba a duniya kun ce mutum jiran ku ba wanda ya ce maka ma wanda ya zama lista wanda ya ce maka ma wanda ya zama shege wanda ya ce maka ma wanda ya yi sata kun ce ce mutum jiran ku ko yau da lahira ba ku mutum jiran ku Allah ta'ala ya ce kan mun yau mun tsaye a yau kan ba za su iya taimakon kowa ba su kan kansu yadda ka an cire musu laka su masu miƙa wuya ne kaskantar duniya a mara to shi ne aya ta ashirin da bakwai ana yake ba mu labari bayan an faɗi musu wa'annan zantuka sai Allah ta ala yake cewa aka bala ra'abuhu ala mu ya ta sa'a da mushrikai da waɗanda aka bauta ma sai kowanne ya kalli tashi sai ya rika tambayar tashi bi ma'ana yadda lawa nuna a jimala suna zargin juna wannan zargin zai fara kasancewa ne tun daga farko na kwata-kwata shugaban director general na shekanci da shekaru shugaban shekaru da ibilitai da ibilitai da 'yan iska da shegantaka da duk wani aiki da ka sanya yi na asha shugaban ka shi ne wa shekara rana da yawa shekan zai fito ya yi baran-baran duk wanda ka san shekar ya batar duniya ya halakar ya duniyar ya jefa cikin halaka sai zai kiyama ta shekar zai kusa ya ce ba shi ba shi halar mai yana shi وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي سلام فلا تلوموني ولوموا أنفسكم يا يا ما أنا بمصرخكم وما ما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم أجل فرام برا نفر كل لا أفاري واقع وبنكا كنا لا أفاري Allah ya shi muranin waka ubanka da shekan da mabiya shi wa qala ash-shaytan a wannan ayata da ban mamaki Allah ya ce wa ƙala shi ɗan ya ce tashin lamma ku ji al'amuru bayan an gama yanke hukunci ba ga shi su ba su hakan siraɗi ba an tambaye ka an ce malakul la tanasarun wal hum al yawm mustaslimun da shi su, kuma an ce ushurul ladina zalamu wa azwajuhum ko wa ma kanu nuna min dunillahi an tattara an gama komai an ce to yanzu wuce wuta to sai a fara kallon juna to kai laifin ka a ba wani laifi na shaidan ne ina shaidan ne yake gashi na sai shaidan ta duk ku saurara ku zai adiresin ɗinsu zai mutu jawabi nan <laughs> ma kudi al'amuru bayan an yanke al'amari eh, ga adres daga shugaban duk duniya na marasa bin Allah Allah ka kare mu daga shugabancinsa eh inna Allah wa'adakum wa'adakum gaskiyar lamari shi ne Allah ne ya muku alkawari kuma alkawarin Allah gaskiya ne amma ni na ga alkawari na shi shekar Allah ya tsare ni ba gaskiya ba ne wawa akuku ni na kuma na muku alkawari cewa zan taimake ku zan agaza muku zan kasance tare da ku in ni jawon lakum falan ma tara'a ko karan ma tara'a ku ki atani qala nakasa ala ubayhi wa qala bari bari'un minkum inni ara ma la hado shekan mai da kunya shekan zai zo cikin kunya ya tarya maka ya ta gaya maka ƙanzon kulege, labarin iska da banza ya ta raya riya maka abubuwan da wallahi ba gaskiya ba idan kai isti'aza idan da za kakau idan musamman ƙa'idun mai shekaru ta zakaru bai za mu su sai ga kada ci haiti ka duka rika mamaki wallahi wani lokaci idan bawan Allah ya saba ma Allah in ya da ya tuba Allah ya wanke shi da ruwan imani ya samu sutura daga wajen Allah sai rika mamaki waya ma za a yi aikata kaza jama'a ba haka bane sai rika mamaki yanzu kai ne zaka aikata kaza me yasa saboda shedan dama ya zo yana tarya maka wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adana al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah ولا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا شيء القول للشاكرين يا القول زي يوم تسمع تكسى تدامى تهاوي يا القول زي برمتي إيه لو نقول ولا تجد أكثرهم شاكرين يا القول كما يشاء alwashi ya rantse da sunan Allah قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين na rantse da ruwayar a wani wurin ce kala rabbi bi ma abwaita ni la uzayyi wai Allah ma yake ga wannan tun da ka bata da ni to za ka ga abin da zan ma wai Allah yake ga la na to alƙawarin da shi ne zai zo ya same ta a ne ya tarya maka ai karka damu abin da kake in kai zunubi ma sai ka tuba in ka ci dukiyar mutane ma bayan ka sauka mulki ka sai ka tuba kai san yadda za ka yi a yin zaɓe yadda za a iya mu samu fatin mu ta samu ta koma ko kuma mu samu ne mu dawo mulki a ci gaba da dama da mu a yanka duk wanda za a yanka a kashe duk wanda za a kashe a yi kidnapping duk wanda za a yi kidnapping a tayar da gwam inda za a tayar da gwam ana basu daga baya sai mu tafi umra sai mu tuba sai mu biya wa malamai umra dama malamai suna ta kuka cewa ba a ba su kujerun umra ba su yanzu su ce sai mu san yadda za a yi sai a kira shi a ba su kujerun umra da su umra ba dai abin da suke tsawon kenan shi kuma malamin wawa wawa duk abin da shugaba ne in ya ba shi kujerar umra to ai ba a kan aljanna da shi ka tabbata wawa ala gafarta malam kai fatan ka ta zama biya kai fatan Allah ya gore maka ka je umra da kudin ka ko wani bawan Allah can ya biya maka amma ba da kudin siyasa ba amma ba da kudin ciwatuwa ba ba da kudin an yi wa Allah ne ba a zuwa kama ko idan a toshe muku ba Allah shi ne wa'annan su ne harkokin rashin da ake kika ga ana ɗaura tashi da igiya ana ɓata igiya shi ne sun yake cewa kala shaitanu lamma ku al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada ma'ada haqqi ko wa wa'adtukum ni ma na muku alƙawari fa akhlaftukum ni gashi na saba mu. gaskiyar lamari alƙawarin Allah ne na gaskiya ni na wani ba na gaskiya bane ko gare na saba jama'a kun ji baran baran ko wa aqala ba'da ba'du min kenan ala ba'di yadda sa'an wa wa'adtukum fa akhlaftukum to yanzu me za a yi yanzu me wafta yanzu za ka ɗauki dukkan laifin masu laifi kai ala gafa ta malar shaidan ka shiga wuta gaba ɗaya wa ma kana li alaikum min sulta a ba ruwa na ba ni da iko akan in kwatar da ɗaya daga cikin ku ka ji ba abin da shaidan yake faɗi a layar? wai duk wanda shaidan ya fatar a duniya bai da iko ba aikin shiga ne, ba kudurar shiga ce, bai da influence duk wanda ka gama ana abin da shi yake so ya ce maka duk wanda ka ga ya bar shi a duniya to laifin shi ne ba laifin shi dan bai haka shi dan zai kira Allah wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultani laifi na guda ɗaya ne kawai illa an da'awtukum fastajabtum li na rarraba muku goran da ya tafi ka fara kaji abin da shi ne ke cewa shedan ba shi da wani laifi illa ya kira ka kaje inda ake shan giya kai kuma ka amsa ga yadda ya kira ka inda ake fada ake yabbanci ake kashe mutane kai kuma kaje ka bi kururuwan shi inda ake sace sace ka bi tawaga inda ake zuwa a samu kudin haramu kai kuma kai rijista ka shiga wannan in shi yana da wani laifi wannan ne laifi illa an da auku fastajabtu to yanzu ne mafita yanzu za ka ɗauki laifin waɗannan duk masu laifin da ke cewa fala ta nuni kowa ya zuwa kansa kar ku zarge ni wa nuni an kusa kowa ya zuwa kansa ka ji abin da shi ɗin ke cewa ku to ya za a yi me dalilin da ya sa kowa ya zargi kansa ma ana musrikikum ni ba zan iya tseratar da ku daga azabar Allah wa ma an tun bi musrikiyya kuma ba za ku iya tseratar da daga azabar Allah inni kafartu bima ashraktu min qabl ko shirka wai yake ce musu ya kafirce ma duk shirkan da suka yi kenan duk gumakan da aka bautatawa da cross din da ake bauta ma da rana da wata da son zuciya da kuɗi da zuciya da mulki da duk abin da aka yi na tumatanci na saba ma Allah kenan ya ce ba shi ba ma'ana da musulmi kuma alaihi wa musulmi In yi kafartu ma ashraktu min qabl inda zalimi da lafi ma'adabu a zalimai kafirai ake nufi a nan ta yi daidai da aya baya ubshirul ladina zalim nan ma inda zalimi da lalle mushrikai da ma'adabu Allah ya sani jama'a kun ji tattaunawa ta farko baran baran na farko da aka fara yi to yanzu za a koma za a rika shedan ya buɗe ya buɗe baran baran to yanzu za a fara dawa ƙasa ƙasa sai a koma irin su firawun irin su ƙaruna irin su hamana irin su wani irin su wani da karamin shedan da babban shedan da wanda ka sani da wanda baka sani ba da shedanin mutane da nan waje da na cikin gida da na koye da na sake da mai raba kafa duka to shi ne Allah ta'ala ke ta in sirrarra annabi da su إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الباب نعم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا ثروة فنتبرأ منهم لو أن لنا ثروة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك نريد Ka tuna musu ya mu lokacin da ta barra annabi da su waɗanda aka bi su ne allazina tubi almatbu'un allolin gumakan mushrikan shedanin shuwagabannin manya-manyan ogogin kafin mai shirka to za su ce ba mu ba ku ni da dalila ta mu ku da kuka bi mu ba mu san yau mai firin mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa yas'al hamimun hamima ranar lahira wanda ka san akwai yan kunji kunji tsakanin ka da shi in ka gan shi ka kawo ka san shi ba sai ka sha kunu ka daura fuska shi kuma yana ganin da zai gane ka saboda ita ranar lahira rana ce wadda yau mutum da sarai kana ganin wanda akwai matsala tsakanin ka da shi zaka tuna da matsalan da ranar da abun kana ganin shi zaka tuna ko mai kyau ko mara saboda haka ita rana ce ta farin ciki ko ranar bakin ciki هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين to wannan ita ce ranar Allah ka wani lafiya to shine waɗanda aka bi zafi su baran da waɗanda suka bi su gaba ɗayan su wara'ul azaba shi ne balbu yau mustaqimin sun mika waya kowa ga shi a gaban wuta ya tabbatar da cewa zai shiga wutar jahannam wa taqatta'at bihim al-asbab babu wani sababi babu wani dalili babu wani tsari ko igiya da wani zai kama ko wani lauya da mutum zai kama ya rike shi ya sa shi a hannun dama ya ce to wannan zai iya wanke na a duk wani tsari da ke tsakanin su ya yanke duk wata alaka da dangantaka ta yanke amma a duniya ba duk inda shekani mutum yake haɗe yake da shekani na sha gaya mu a duniyar na akwai mutanen da suna ganin shekan iblis su mutane na ma suna ganin shi suna mijin da shi yadda kake gani na kan tsaganin saboda tsawon da shekan shi a ga wasu irin alaka ke da hulɗa ta kai haka to idan aka je lahira za su barin barin wara'u da azabu wa tabbata a cikin nasu wa qala alladhina tabawu waɗanda suka bi su sai su ji haushin mummunan sakamakon hukuncin da waɗanda suka bi za su masu ma'ana hukuncin da shugabanninsu za su masa ran lahira na baran baran sai su ce lau annal na karrata kun ci ta da zai yi mu koma duniya mu ma فنتبرأ منكم منهم كما تبرأوا منا da mun nuna musu cewa ma ba mu ba a duniya ana fafa gora ranar tafiya wanda shi kira ilu bayan laraba suna wani karin magana suna cewa a saifa da ya'atul laban ko kuma suna karin magana da hausa ma'ana kama ana cewa ba a fafa gora ranar tafiya ba a ana shiri ne tun rani ma'ana lokacin yin abu a yi kakka bari abu ya zo ya kure, sannan ka zo ka ce za ka za ka za ka yi ma'ana an riga an tafi lahira yau mai tazakar insani ko yau mai yi tazakar insani وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يذوق وثاقه أحد ba magana a koma lau an da na karanta fa na tabarra abin kuma tabarra ne ya lace da zalika yurihim Allah a'malan min hasarat haka Allah zai nuna muku dukkan masu laifi ranar lahira ayyukan su za a nuna musu aiki cikin bakin ciki suna masu bakin ciki saboda bakin ciki alaihim akan su sai Allah ta'ala ya ce za a dube su dukkan su a wurga su wutan jahannama wasiqan ladina na dafa jahannama ya Allah ya ce wa ma hum min kharijina min an ba su ba fita daga wuta in ka tsallaka cikin suratul qasas can ma Allah ya labarta mana irin tattaunawa ne Allah ta'ala ya ce wa yawma yunadihim ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أرضينا ربنا هؤلاء الذين أرضينا أرضيناهم كما روينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون أزواج أشعري وانا آية لامو أجيك أعمالا سموزو فسرا آية يقول الله يكتشوا آية الله سبحانه وتعالى يكتب مغانا عقام يدعي آه آه كلمة حق علينا قول ربنا إنا لذلك za ta fi dacewa da fassara wannan aya ko waɗannan aya saboda haka irin wannan zantawa na baran-baran da ƴan wuta suke yi da shugabanni da mabiya ya yawaita cikin alƙur'ani ko ma cikin suratul saba Shan ma Allah ya ba mu labarin tattaunawar da nan wa qala alladhina kafaru lan yu'minu bi hadha al-qur'an wala bil ladhi bayna yadayhi wala kin walau sara'a bil zalimin وقال الذين كفروا لن بهذا القرآن ولا بين يديه نعم. ولو ترى يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا ta'ala ya ce wa qala alladhina kafaru a duniya kafirai suna cewa lan nu'minu bi hadha alquran wannan qur'anin da kuka bude kuke kallo suka gaya wa annabi suka ce ba za mu yi imani da shi ba wala billahi bayna yadayhi haka nan ba za mu yi imani da littafin da ke kafin sa ba Allah ta'ala ya ce walau sara da za ka ga irin zalimin ranja azzalimai za su tsaya gaban Allah mai kuma da inda rafi za su tsaya a gaban ubangiji su yanzu uba a gurin ila ba a cikin kawai shine wake kumun innahu masulun malakun la tanasaru bal hum yawm sakin wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu shine irin wannan yarji'u ba'dhum ila kawai sashen su suna musayan kalma wannan ya gaya ma wannan magana laifin ka kai ma laifin ka kai ne ka sa ni mai kai ma kai ka sa ni ba kai ka ce mu je mu kaza ba kace ce mu sato kayan nan ba kai ka ce mu tsara hanya ba ba kai ka an so mana hayan jigawa ba kai ka ce ka sa da bombu ba kai ka sa da jirgin nan ba kai ka kashe wani ba ba kai ka ce mu garkuwa da wani ba sai da aka ba mu miliyan ɗari sai da aka ba mu kaza shine yanzu duk za su maimaita wannan abin ranar da yanzu ba abu ila ku ne kawai ya kulu lalina stakfaru manyan ƙogogin kenan ya kulu lalina stakfaru lalina stakfaru sai masu raunin yan kasan ke nan mabiyan sai su ka amma laula an tun lafi na mummi ai ne kuma ba don kun halakar da mu ba da mun yi imani ya kula ji sunan su laula an tun lafi kanin na jina tankaro ne da jina su masu girman daga ciki kafiran ogogin mushirkan manya-manyan gumakan masu ɓatar da duniya iyayen wajen ɓata, sai su ce lillazina su ga masu raunin 'yan ƙasa wanda sai ya kawo a bashi a ce to ga abin da za ku ga abin da muke so sai dai ku sai su ce musu ana hannu sanar da naku ko hannun guda ba ba ke mana adalci ba. mun zo mun kama hannunku mun hana ku shirya mun ce ku yi sallah mun ce dole ku yi azumi mun hana ku bin annabi muhammad ana hannu sanar ku hannun guda ba da yanzu za ku kai ku ne ku yi wa kanku adalci bal kun ku guje ku je mu girmai wakanci mujirimi ke gaya wa mujirimi shi mujirimi ne a lahira Allah ka tsare wani imanin to sai na allazina kafaru wannan shi ne tattauna wanda wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasa'a wannan shi ne sa ka fahimci wannan ayar da kyau in ka kalli waɗannan ayoyin a can da can da nan sai ka fahimci ayar da kyau to yanzu manyan za su bada amsa za su mai da martani وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديكم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجو بعضهم إلى بعض الرسول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا الذين استضعفوا عن عام صلى الله عليه وسلم قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار شكرا sai masu raunin su يا to ya muka iya bal makrul mu mun san ba ne kun bane amma mu ma mun san ba ne kun bane bal makru layli wa nahar ma kirki kuka rika yi mana ba na dare ba na shine makru layli wa nahar ta amuru na lokacin da kuke zuwa kuna ba mu gari ni kaza ni kan kai ni kidnapping ni garkuwa da mutane mu kwace tattalin arzikin mutane mu haifar da matsala mu kirkiri cuta mu jefa ma al'umma mu sa wa mutane talauci mu takura wa kowa mu hana kowa zaman lafiya sai bukatun mu da muradun mu sun cika wannan duk yana ne a nan duniya kana ji kamar ta sun yi kuma zai fara ista amuru na an nakura billahi mu kafirce ma Allah wa naj'al lahu andada mu riki kishiyoyi mu hada tare da Allah sai ke ne shi ke har ka ta lalace wala ta ni ke nan inni bari umminkum inni akhafu Allah rabbi shi wa asrru nadama mara wa kowa shi ke nan sai koma ya hukus sai na dama. kowa sai ya koma cikin wasu al'amari ya riga ya laifin mu ne da mun sani ba mu bi su ba su ma su ce mu ma dai wannan aiki da muka yi ba mu kyauta misalin duniya misalin lahira ka je kotu da ake yi ta bambere hukuncin da bambere ka ga yadda yake da dama za ka ga ainihin fassarar ba a sauran da damar ta zama a wani abu وأسروا الندامة لما رأوا العذاب سمي وجعل الأغلال في أعناقهم sai a sa musu can mari a ɗaura wuyansu Allah ta halaye ta yi zaune ila ma kan yawon ba a saka muku ba shi abin da ta aikata ka gan kaje kotu nan da ake ɗaura mai laifi ana sa mai amfa za a kai shi firiji zai baka tausayi za ka ga duk girman sa duk mukamin sa duk mulkin sa ko shugaban kasa ne aka ce an yi yanke mai hukuncin laifin firiji a kotu za a sami can sai ka raina shi to haka in wuta za a yi rasu ko kuma ya zama za ku bayyana da nadama a ranar karara kowa ya fito zuru-zuru ya nuna kan ya yi hasara ya yi nadama ya yi bakin cikin aikinsa kai me ya kai ka yan jaridu su wasu tattauna da su to kai me ya kai ka wannan ɗan ya aiki wallahi ɗan ne ba ai shedan ya ce ba ruwan shi to ya aka iya laifi na ne shi ne wa a sabon da damar sanan mara wani ba Allah ka tsare mu daga yin da dama to shi ne Allah Ta ta'ala yake ba mu labari a nan yake cewa wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu sashen su sai kuma zuwa da sashi yana tambaya bi ma'ana yatalawamuna wa yataqasamuna suna fada da juna suna jayayya sai Allah ya ce qalu innakum kuntum ta'tunana 'an al-yamin kaji ba qalu ay al-asba'u minhum waɗanda suke bi mabiya in ce su ce lil matbu'i daga waɗanda suka bi wato yaran za su gaya ma manyan innakum kuntum laifin kuntum lallai ku na kance ta tuna na bi, kun zo mana da karfin tuwo da bala'i kun nuna mana ku ma fiyoyi ne na ƙarshe ku matsafa ne na ƙarshe dole mu bi ku ba haka ba za mu zauna lafiya ba mu kuma muka sallama muka biyu kun nuna mana ba yadda za mu samu duniya sai mun kuɗa da ka muka fi? kun nuna mana ba yadda za a yi kuɗi sai mun sha jini na haka muka sha jini kun ce sai mun yi luwaɗi muka yi luwaɗi kuka gwada mana ba mu yi ba sai inda muka je kuka ce kuna kallon mu sai yadda kuka yi da mu abin da ya faru ke to a lahira zai a bai sun ji tsoronsa a duniya sun ba su tsoro sun firgita su kuma sun firgita shi ne inda kun kuntum ta'tuna na anil ne haka wasu malamai suka fassara al-yamin bi ma'ana karfi suka ce kun zo kun nuna mana karfin sai muka tsorata kuka yi mana barazana muka shiga cikin tsoro ko kuma suka ce kuntum ta'tuna na al-yamin ai an al-jihati kunna na'malukum anha kuna zuwa mana ta dukkan da zamu yi jira yanzu duk mutumin da ya zo maka ta hannun dama yana zuwa ya ce assalamu alaikum kawo hannunka mu gaisa kaga ai zaka nuna min hannun damanka ba mamaki ya tafo. wani abin shafowa ya goga mana kai ba za ka sani ba sai ka goga a ga kenan innakum a ta'tuna na aliyan yanzu kana zafin zaman da alaga shabala kana zaune a masallaci kana ci karatu alkurani wani sai shafa guba ko wani abu cutarwa a jikin naira dubu daya yana son ya cutar da kai sai ya zo ya baka kai ana gafarta mala sannu bawan Allah kai irin kuma su karatun Qur'ani yan aljanna kenan ga dubu ɗaya sadaka to ya kake gani kai ka dauka alhamdulillah Allah ka kara alai alai Allah ba da lada shi kuma mugun ya shafa masa guba to haka kafirai haka makiya Allah suke ma su. duk wani mabi za a kira shi a buɗa mai ka kalli karuwai da 'yan dangu da 'yan finafinai da 'yan sakarci da kuma sanci da 'yan luwaɗi yadda ake yi sai an ci moriyar ganga sai a yi ka ɗauki yan fim yarinya ta za zuwa ɗauke da tana cikin budurcinta da ganiyarta da kyawunta hancinta yadda ka san biyu wuyarta yadda ka san wale barewa yadda ka san ita yadda ka san dama Allah ya ya kera ta sai su ɗauke ta su tallata ta su shahara ta su nuna wa duniya ita a kai ta duk wani ƙungiya na tafiya a kai ta a sa ta cikin duk wani tallan da za a ɗauki a kullum tana samun kaso na duk tallan da za a yi ka yi kuɗi ka gawo ta a nuna mata manya-manyan masu kuɗi da mafiyoyin duniya babban mafiyoyi manya-manyan mafiyoyin duniya su rika kwanciya da ita babban matsayi a harkar mafiyanci manyan mafiyanci su rika kwanciya da yarinya tana yar talakan talakawa bayan sun tafiye da budurcinta sun cinye dukkan noman da Allah subhanahu wa ta'ala ya lanta a cinta da kaɗan da kaɗan sai su fara daina kuɗin su sai su fara daina saboda kyanta ya zube nonuwan sun zube komai ya ƙare motocin ta ɗauka yadda take jin daɗi take kwanta ma za ta ci gaba da yi duk abin da ta samu ta kashe kuɗi ta rika fataka duk abin da ta kashe ba zai dawo ba sai ta dawo ta zauna a gidansu daga kanjamau sai ciwon tarin tv sai kaza sai kaza sai ta jira ranar da za a ce lokacin mutuwan ta yayi kuma ba za su zo ko sallar gawa ba a nan gidan duniya ne ka je ka bincika ka ga mu ƴan mata da suke shiga harkar karuwanci haka suke mutuwa haka suke karewa yarinya za ta taso a ɗaga ta ya zama manya-manyan ƴan iskan gari su suke ɗaukar ta a ana fita da ita ran da suka cinye roman sai ta dawo kuturun layin ma ba zai zo ya sallama da ita ba in mazinaci ne ce zai zina kuturu na layin ma'ana kasuwan da ya riga ya faɗi ba kuma wani mai shawar to haka harkar banza zaki haka idan ɗan fashi wani jawurtaccen ɗan fashi da makami ne haka shaidan zai mai ɗaga shi ya haɗa shi da ƙungiyar manya-manya ɗan fashi da makami ran da duniya su ta tsaye dawo ba shi ba labarin jama'a Allah shi ne da ba ta ba ta da wani amfani ina amfanin ka yi ɗaukakar da za ka yi sama sama sama sama kuma a dawo da kai ƙasa ai zai da amfani ka yi kololuwa kololuwa wajen harkar shaidanci amma kuma ka dawo a shaidanci ma ba a jin sunanka Allah ya tsare mara imani to shi ne nan malamai suka ce innakum ta ta'tuna na alimi kuna zuwa ta fuskan yadda za mu yi jira ku ba mu kuɗi ku ba mu alfarma wata ila har mulki ma a ce duk abin da kake nema za a tsaya maka ka samu alin jihatin da cikin nana a ku. ta yadda za mu yarda da kuma amince maku an ha li halifiku saboda rantsuwar da za ku zo kuna yi mana ko kuka yi mana annakum ala haqqi mun rantsa muku da Allah wallahi mu ce kan gaskiya wa saddaqana sai muka gaskata muka yadda wato ma'anar wannan ayar mala abu kuma ya ce Allah ya ji kan mala ya ce al-ma'ana annakum adlaltum na duk wannan magana da suke abinda kawai suke su ce lalle ku ne kuka fatar da wani ina ganin lura da lokaci yayi wannan zantawa tsakanin yan wuta da mabiya da wanda aka bi bai kare ko amma bari mu kara fassara nan aya sharhi malamu ne yake fada auna ku ila jayi ko muka kira ku zuwa ga kasa da'awatan gaira mulji'a haka wato wal ma'ana annakum adlaltumuna ina ganin ai karshen karshen eh to sai mu tsaya ina ganin mun kai karshen shi abin da kuka tsari yana ba mana da mun da kusa ya daga ta mana cikin ta tsaya ta shi ne tara subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai tambaya guda daya wani ya rubuta tambaya yana cewa assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya dan Allah malam yadda nake yin kamari da baki a farilla idan na yi haka daidai walita a nafila shin ta yi E eh, ya yi ai misalin farilla misalin nafila duk abin da ake a nafila za a farilla iya da kai kabili ko ba a nafila ko a farilla duka ke yi ba a wani